وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا يمتن تنقوم وطن رمضان هجرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1439 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri na haka za mu amsa abin da ya sauwaka kana tambayoyi a wannan yana cewa malam shi idan za a kai gawa makabarta za a fa gawa gaba ne ko baya ake barinta idan ya zama na wanda za su raka gawa din zuwa ga makabarta suna kan ababen hawa to a wannan lokaci zai zama na gawar tana gaba su suna baya kamar yadda yake cikin sunani abi daud amma idan ya zama na a kafa suke tafiya tare da gawar to za su iya shiga gaban ita gawa din su iya tafiya a a gabanta kamar yadda yake cikin jami'i tirmizi da sunan bin majah wallahu alam a sai wanda yana cewa niyya ɗaya ta ishi mutum wajen ɗaukar azumi ko ko kullum suwa niyya idan ya ɗauki niyya ɗaya wannan niyyar ta isar masa kamar yadda shi ne mazhabul imami malik bin anas e, ta isar masa wannan niyyar ba sai ya yi ta maimaita ba yayin da ya zanto a daren farko yini ya ci azimtar watan ramadana ya kwanta da wannan niyyar to wannan ta isar bisa zance mafi inganci wallahu alam sai wannan yana cewa Allah gafarta malam hadisin da ake cewa annabi ya ce Allah ya ce duk wanda ya yi gaba da masoyina na masa izini ya zo mai yaƙi shi ya inganta hadisi ne ta tabbatacce hadisin abi huraira yana cikin sahih bukhari a kitabul riqaq da haka ya tabbata duk da samuwar Khalid eh, bin Makhalat cikin isnadin nasa wannan bai bayar zuwa ga matsala ga shi hadisin ba shi yasa Shamsuddin Zahabi cikin Mizan itidal fi na rijal a tarjama shi Khalid bin Makhalat yake cewa in banda kwarjinin eh, sahih bukhari to da malamai sun kida shi wannan hadisin daga cikin hadisan da suke munkarat na shi Khalid bin Makhalat amma hadisi ne tabbatacce yana da shawahid kuma al Bukhari yana da abin da yake kula da shi na dariqul lintiqa wal ikhtiyar wato ko da rawi yana da ɗan matsala to yakan kokari ya zaba hadisansa wanda bai samu matsala a ciki ba to sai ya fidda su cikin ingantaccen littafin sana na Sahih Bukhari wallahu a'lam أعوذ بالله من

wato ainihin sura ta shida ana kiranta da suratul an'am idan ka faro lissafi daga suratul fatiha suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul an'am ita ce sura ta shida wannan bisa wato ainihin tartibin suwar jerantuwar surori kamar yadda yake cikin alkur'ani mai girma amma ta fuskar sauka ta sauka ne bayan suratul hijir wato bayan suratul hijir ta sauka wannan ta fuskar tartibin nuzul tartibin nuzul to kaga eh, in ka ɗauki suratul al'am da suratul hijir bisa tartibin suwar fil qur'an za a ga akwai surori tsakanin suratul an'am da ainihin suratul hijir akwai suratul a'raf suratul amfal ga suratul tauba eh, suratul yunus suratu hud suratu yusuf suratu ra'ad suratu ibrahim sannan sai suratul hijr kaga sura nawa tsakani kenan na'am eh kaga sura takwas tsakani wannan ta fuskar tartibus suwar amma ta fuskar tartibul nuzul to bayan saukar suratul hijr aka sauke suratul an'am an ce mata suratul an'am saboda a cikinta bayani kan al'an'am ya zo dabbobi na ni'ima su ne al'ibil al-baqar al-ba'an al kamar yadda Allah yake cewa wa minal al'ami hamulatan wa farsha كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين كاجا أنبتن الأنعام يازو ذاك سأكتي متى سورة الأنعام آه سورة كما مكية وتسورة مكية آه أن سوكد إتا أمكة wannan surar dukkanin ayoyinta gaba ɗaya a makka aka saukar da su in banda ayoyi guda shida in banda ayoyi guda shida wasu malamai sun ambaci wannan daga cikinsu kamar a abulkasin qasim tabarani cikin a tafsirul qur'an azim nasa rahimahullah da dai jama'a min al-mufassirin ayoyi guda shida su ne tun daga ayar wa ma qadarullaha hatta qadri da kuma ayar da ta biyo bayanta wa hadha kitabun anzalnahu da kuma ayar da ta biyo bayan ita wannan wa man azlam kaga in ka hada uku kenan sai kuma ayoyin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum wannan ayar ita ce ta hudu kenan sai ayar da ta biyo bayan ta wala taqrabu malal yatimi illa billati ta biyar cikon ta shida sai ayar wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u suka ce waɗannan ayoyin guda shida su a madina aka saukar da su wato ayatun ne madaniyya amma ragowar ayoyin gaba daya makiyan to amma abin da yake daidai wato surar ayoyinta gaba daya wato ainihin makiyan wato sura ce makiyya gaba dayanta idan aka ce sura makiyya me ake nufi wasu daga cikin malamai suka ce idan aka ce sura makiyya ana nufin wato ainihin dukkan surar da ta kunshi bayanan da suke fuskantar mutanen makka idan aka ce madaniya kuma shine wata ta kunshi bayanan da suke fuskantar mutanen madina sai a ce mata madaniya wacce kuma sai a ce makkiya wasu kuma suka ce a'a dukkanin surar da aka saukar da ita a makka ita ake cewa mai makkiya wadda aka saukar da ita kuma a ainihin madina ita ake cewa madaniya wasu kuma suka ce a dukkanin surar da aka saukar da ita kafin hijira ita ake cewa makkiya ko da kuwa a wani wuri ne wanda yake wajen makka wadda aka saukar da ita kuma bayan hijira ita ake cewa madaniya ko da a wani wuri ne wanda yake wajen madina wanda wannan shine abin da ya fi zama daidai shi yasa har ma al'allamatu suyuti cikin al'itikan fi ulumul qur'an ya ambaci waɗannan zantuka guda uku sai ya ce wannan zancen shine mafi shahara abin nufi mafi zama daidai cewa abin da aka saukar kafin hijira shi ake batu akan cewa makki abin da aka sarƙa bayan hijira to shi ake batu akan cewa madani sannan wannan sura ta fuskar ayoyinta tana da aya 165 wannan bisa lissafin ahal kufa su ne su a al'imam ma'asim bin abin najud al-kufi da al'imam hamza da al'imam al-kisai a lissafi kuma ahalul sham da ahalul basra ayoyinta sun kai 166 166 wannan kaga bisa ƙira'a kenan ta abdullah bin amrin shami da kuma abu amrin al-basri a lissafin kuma ahal hijaz ayoyinta sun kai wato ainihin 167 wannan kaga bisa kira'ar alimam nafi' da kuma abdullah ibn kassin al an gane ba sakamakon haka shi ya bayu ya zamana lissafin ayoyin ya sha bamban da juna wasu daga cikin malaman kira'a sukan kidaya kaza aya wasu daga cikin ba sa kidaya wannan kaza din a matsayin aya yanzu da Allah ya ce a ainihin summan na kafaru bi rabbihim Ya adilun kaga wasu ba su kidaya wannan a matsayin aya ba wasu kuma sun kidaya wannan sai ya bayu lissafin ya zanto ya karu ta fuskar wasu ta fuskar wasu kuma ya zanto ya yi me ya ainihin a wannan sura kuma tana daga cikin surori wato ainihin guda bakwai wanda ake kiransu da asabau sabau tiwal saboda su ne suka fi dukkanin surorin alkur'ani tsayi da haka sai ake ce musu asaba tiwal domin surorin alkur'ani sun kasu zuwa kaso hudu akwai asaba tiwal akwai almi'un akwai almafani akwai almufassal su ma almufassal sun kasu kaso uku akwai tiwal mufassal akwai ausa mufassal akwai qisar mufassal idan aka ce almufassal shine tun daga suratu qaf wato zuwa suratun nas bisa zance mafi inganci saboda hadisin da ya zo cikin sunan abi daud da musnadul imami ahmad bin hanbal amma wasu na gan cewa daga suratul hujurat ne zuwa suratul nas amma wancan shi yafi zama wato ainihin daidai a to waɗannan surori guda bakwai su ne suratul baqara suratu ali imran Suratun nisa suratul ma'ida suratul an'am suratul araf suratul yunus su a da as wasu kuma suna kidaya wato ainihin suratul anfal tare da suratul toba a matsayin cewa su ne ciko na bakwai domin suratul toba babu ainihin albasmala tsakaninta da suratul anfal da haka sai suke ɗaukenta a matsayin mai tare take da suratul anfal amma abin da ya zama daidai shine cikon na bakwai shine suratul yunus to waɗannan surori guda bakwai kamar yadda ya tabbata hadisin Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin musnad al-imami Ahmad bin Hanbal da al-Mustadrak na al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Nisaburi da sharh sunna lil-Imam al-Bagawi da dai jama'a min al-muhaddisin manzo Allah yake cewa man akhadha as-saba al-awwal fa huwa hibrun dukkan wanda ya kwaikwayi waɗannan surori guda bakwai ya gane su ya fahimce su to wannan lalle shi malami lalle shi malami ya fahimce su ya haddace su ya gane su yake aiki da su to ya zama malami a wata ruwaya fa huwa khairun bil mu'jama ma'al ya'i maimakon bil muhmala ma'al sai zanto fa huwa khairun to shi dalle ya zanto ma'abocin alkhairi ne yawa wato haddace waɗannan surori da gane su da fahimtar su alkhairi ne mai tarin yawa to wannan sura wajen bayanin yanayin saukatta wato an kawo wasu ruwayoyi ya zo daga abdullahi bin abbas ah, radiyallahu anhuma kamar yadda yake cikin al-mu'jam kabir li abul qasim at cewa wannan sura ta sauka ne a makka kuma a dunkule yayin sauƙarta mala'iku dubu saba'in sun rako ita sura don nuna girmanta da matsayinta sannan tare da wannan mala'ikun akwai jiniya ta tasbihi tasbihi da mala'iku suke shine a matsayin jiniya narko ita wannan sura ne to amma wannan asar ɗin bai inganta ba ba ifi ne saboda a cikin ismarinsa akwai ali bin zai bin judu'an wanda ba ifi ne ah, haka ya zo cikin Allah. معجم الكبير لأبي القاسم الطبراني أيضا دقى أسماء بنت يزيد رضي الله عنها take bayanin cewa wannan sura ta sauka alhalin ni ina rike da linzamin taguwar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kai saboda tsananin saukar suwan har sai da ya bayu kusan wannan linzamin ya zanto ya tsinke mala'iku kuma sun rufe sararin sama da ƙasa wanda suka rahota. to shi ma wannan hadisi wahami ne daga sharik abinda yake daidai magana ce ta shaharu bin hausha kamar yadda yake cikin musnad na ishaqa bin rahuya rahimahullah wahami ne aka samu daga shi a sharik ya ɗaukaka hadisin har zuwa ga wato ainihin asima wanda ya bi cikin musnad imami ahmad bin hanbal duk da haka a cikin isnadin kuma akwai laysu bin abi sulaim wanda shi sharu bin haushab bisa zance mafi inganci isnadinsa in ya zo isnadi ne wanda yake hasan matsayinsa yana matsayin hasan hadis to abin da yake daidai magana sa ce saboda ita wannan sura sura ce makkiyya hadisin kuma shi asima hadisi ne wanda yake bayan ne bayan hijira ta manzo sallam ya kasance labarin da suke bayarwa saboda haka sai shi shari'a yi wahami sai ya shigar da hadisin ita asima ah, cikin maganar wa shaharu bin haushin da yake ba da labari yanayin saukar ita wannan sura ne an gane da haka shi ma bai tabbata ba ya zo daga anas bin malik radiyallahu an wanda yana cikin al-mu'jam al-awsat li abul qasim at-tabarani yake bayanin cewa wannan sura ta sauka tare da mala'ikun da suka rakota wanda mala'ikun adadinsu ya rufe faɗin gabacin duniya da yammacin duniya wato sama da ƙasa manzon Allah sassanar shi kuma yana cewa subhanallahi al'azim subhanallahi al'azim sarki ya tabbata ga Allah wanda yake mai girma to shi ma wani hadisi bai inganta ba shi ma ba'ifi ne haka ya zo ta hadisin wato ainihin abdullahi bin umar wanda yana cikin al-mu'jam sagir li abul qasim at-tabarani shi ma yake bayan cewa wannan sura ta sauka tare da rakiyar mala'iku dubu saba'in suka rakota ita wannan sura ne to shi ma hadisin bai inganta ba domin cikin isnadinsa akwai yusuf bin atiya as-saffar as-saffar da haka a dunkule babu wani abin da ya tabbata wajen bayanin yanayin saukar ita sura ne ba abin da ya tabbata saboda haka sura ce wadda Allah ya saukar da ita daga cikin surori na alkur'ani mai girma to Allah sai ya buɗe ita wannan sura da batu kan godiya da batu kan me kan godiya saboda babban manufar abinda sura take bayani a kai shine tana bayanin tabbatar da kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala da buta tare da kawo dalilai na hankali da kuma rushe hanyar mushirikai hanyar waɗanda suka riƙe wani Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin cewa shi ne abin bauta a hankalci ta yadda Allah yake bayanin ababen da yi na halitta ababen da yi na ni'imomi to tun da shi waɗannan ababe kuwa to shi ya cancanta a riga a matsayin abin bauta waɗancan da aka riga a matsayin ababen bauta ba su suka yi waɗannan ababen ba ya yi ake samun kaza tare da su ya yi ake samun kaza tare da su saboda haka Allah ya tabbatar da kadaituwarsa ta fuskar dalilai na hankali da kuma rushe botata waninsa ta fuskar dalilai na hankali saboda abin da ya samar ga bayi na batun ni'imomi na batun halitta to da haka sai ya buɗe surar da batun godiya dan me domin bayi su tsayu da wajabcin godiya ga Allah kan ne kan waɗannan ni'imomin da ya musu wadda wannan gobirar ita ce me kadaita Allah din da bauta shi yasa surar ma aka ce mata me surar take bayani game da dabbobin ni'ima suratul an'am shine Allah ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard dukkanin godiya wadda ta kunshi yabo da kauna da girmamawa ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai da kuma ainihin ƙasai waje alan zulmatu wan nur kuma ya halicci dukkuna wa nur da kuma haske summan ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan bayan waɗannan ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ya samar na sammai da ƙasai da ragowar halittu sai zanto waɗanda suka kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala sai ga su suna daidaita wani Allah tare da shi Allah ɗin Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala wajen bautatawa wani Allah ɗin subhanahu wa ta'ala tare da Allah bacin Allah shi ya yi waɗannan abari shi ya samar da su daga babu ya samar da sama ya samar da ƙasa da ragowar halittu gaba ɗaya to wanda yi wannan ko shi ya cancanta ya zanto abin bauta ba wani ba amma tare da haka waɗanda suka kafirce wa Allah sai ya zanto sun sanya wa Allah ababen tarayya ababen tarayya to nan Allah ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati lafazin alhamdu daga ainihin hamida ya hamadu hamdan alhamd alhamd akwai ashukur kuma akwai almadhu an gane akwai alhamdu akwai ashukuru akwai almadhu wanda dukkaninsu suna kunsar godiya sai dai bambancin da yake tsakani shine idan aka ce alhamdu ana nufin godiya wadda ta kunshi yabo tare da ƙauna da kuma nufin godiyar ga wanda aka godewa to wani ya ce ne alhamd idan kuma aka ce almadhu shine yabo ga wani abin yaba ba tare da ƙauna ba ba kuma tare da nufin girmamawa gare shi ba to wannan shine mai almadhu kamar yadda ibn qayyim ya bayyana wannan bambancin cikin littafinsa bada'i'ul fawaid rahimahullah ah, sannan ah, abu na gaba wajen bambancin da yake tsakaninsu shine ita alhamd godiya ce wadda ta kunshi yabo da girmamawa da kambabawa da ƙauna da kuma nufin yin yaban da jinjinawa ɗin amma ga abin da yake mai hankali al-madahu kuma yakan shafi abin da yake marar hankali ta fuskar yaba yabo to kaga ta wannan fuska kenan sai ya gane almadahu a a'ammu min alhamd tunda shi ya shafa ta ne ghairu aqil abinda da yake ba ba mai hankali ba za ka iya ganin mota sai ka yi mai sai ka yabe ta ka iya ganin gida ka yabe shi ka iya ganin mai babur ka yabe shi masu hankali ne marasa hankali ne wannan kaga ne? mai al-madhu kenan sabanin alhamd to sai ashukur idan aka ce ashukur shi shine godiya ga ma'abucin ni'ima da ya yi ni'imar da ta sadu zuwa gare ka sai ka gode masa a kai to wannan shine me ash-shukr shi yasa Allah ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid kaga cewa in kun gode zan kara muku kenan akwai abin da aka gabatar aka bayar wanda za a yi godiyar a kansa idan aka gode kuma sai a samu ƙari kan wannan abin sai a samu ƙari kan wannan abin ita kuma a shukuru takan zantowa bisa harshe da zuci da kuma gabbai domin jin daɗin da za ka ji a ranka na wane ya ma abu kaza wannan mai godiya ce haka bayyana masa da za ka yi godiya ce haka aiwatar da wani abu da za ka yi da banka wajen kyautata masa shi ma wannan ne godiya ce kan wannan abin da ya maka na ni'ima to wannan shi ya kira da me da ashukur ah, shi ne wani yake cewa afadat kuma na'ama'u minni thalathatan yabi ولساني والضمير المحجبة an gane ba to amma ita alhamd godiya ce da ake yinta ga wanda ake yi wa ita saboda ya cancanci ya cancantanci a gode masa zantowarsa ya siffatu da siffofi da suke bashi wannan matsayin na a gode masa ba tare da la'akari da cewa ya yi wata ni'ima da ta sadu zuwa gare ka ba ko ta sadu zuwa ga waninka an gane kenan don haka ita alhamd a'am min shukur ta fuskar mai godiya amma a shukur kuma a'am min alhamd ta fuskar ababen da take afkuwa a ciki su ne mai harshe zuciya gabbai an gane ba to shine alhamdulillahi alladhi anan kamar yadda al-imam Abu Ja'far al-Tabari rahimahullah yake faɗa ne cikin ah, Jami'ul Bayan an ta'awili al-Qur'an yake cewa magana ta zo ta fita a mafita na labari cewa godiya wata kunshi yabo da girmamawa da kambabawa ta tabbata ga Allah amma abin da ake nufi shine mai al'amr umarni ana ce da ku ne ku ce godiya wadda ta kunshi yabo da girmamawa da ƙauna da kambabawa ta tabbata ga Allah saboda me saboda ababen da Allah yi na halitta sai Allah ya fara ambatan me halittar sammai da gassai saboda su ne mafi girman halitta cikin halittun da za ka iya gani kamar yadda Allah ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nas la ya'lamun haka sai ya fara ambaton sammai da kasai domin su ne mafi girman halittun da kakan iya gani akwai halittun da sun fi su girma gaban al da al domin a nuni akan cewa kai bawa ana neman godiya gare ka ga Allah subhanahu wa ta'ala tun daga farkon rayuwarka har zuwa ne ƙarshe har zuwa ƙarshe ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fara da batu na me na ainihin halitta sannan kuma a baya sai biyo baya da me da ƙarshe na ainihin ita halitta ne kai mutum ga batun farkon halittarka sannan ga ƙarshen da Allah ya sa maka na rayuwar da zaka yi a duniya sannan ita kanta duniyar ita ma ga ƙarshen ta shine yayin da mai alƙiyama ta tsayu Allah kuma sai ya buɗe farkon surar da batun mai da batun godiya wannan nuni ne gare ka cewa ana neman ka da ka zanto mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala tun daga farkon rayuwarka har zuwa ƙarshe shine ne bautatawa Allah kamar yadda Allah ce wa wa'budu rabbaka hatta kal yaqin ka bautatawa Allah ubangijinka har sai ne yaqini ya zo maka al yaqin anan ana nufin mai mutuwa kamar yadda yake hadisin Uthman bin Maz'un wanda yake cikin sahihi Bukhari da kuma Allah yake bayani game da yan wuta cewa hatta atana yaqin ay hatta atana al-maut har mutuwa ta zo mana shi yasa za mu ga wasu surori aka buɗe su da batun godiya din wasu kuma aka rufe an buɗe surori guda biyar da batun godiya sura ta farko suratul fatiha aka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai aka ce godiya wanda ta kunshi yabo da girmamawa da kambabawa tare da ƙauna da nufin jinjinawa ta tafata ga Allah rabbil alamin ubangijin halittu gaba daya sura ta biyu suratul an'am الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور a أولا سورة sai aka ambata maka wani bangare na daga bangarorin da suratul fatiha ta yi bayani a kai na cewa mai rabbil alamin ubangijin halittu to cikin halittun Allah akwai mai akwai sama akwai ƙasa akwai dare akwai rana sannan kuma akwai mai akwai mutane an gane ba da kuma ababen da Allah ya samar na rayuwa kaga wannan mai ni'ima ce ni'ima ta rayuwa sura ta uku suratul kahf Allah ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja anan kuma sai Allah ya ambaci me batun ni'ima ta ilimi da shari'a ta yadda ya yi bayanin saukar da littafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam domin nuni akan cewa wannan ita ce ma ni'ima mafi girma ta yadda waɗancan ni'imomin ba sa tabbatuwa su wanzu ka ji daɗinsu kuma ka samu sakamako a wajen Allah a gobe lahira sai tare da wannan ni'ima ta alkur'ani to sai Allah ya kawo mai batin ni'imatul ilm wal huda wal bayan ni'imatul qur'an ni'imatul inzal sannan sura ta biyar ita ce suratu saba Allah ce alhamdulillahi ladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul fil akhirah wa huwa al hakimul khabir kaga nan ma sai bayanin me bayanin halitta halittar sammai da kasai da abin da yake cikin su sannan sai ce wala alhamdu fil akhirah to a ƙarshen lamari ba godiya din ga Allah take tabbatuwa wa huwa hakimul domin nuni akan cewa ana neman ka ka tsayi da godiyar daga farko har ƙarshe sura ta biyar ita ce suratu fatir Allah ce alhamdulillah fatir samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir kaga nan ma sai Allah ya bitin me halitta to kaga zamu ga waɗannan surori guda biyar an buɗe su da me da godiya wasu surorin kuma sai aka yi mai sai aka rufe su sai aka rufe su da batun godiya kamar inda Allah ke cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan sura an yi ne an rufe ta da batun ne da batun godiya suratul yaqtin suratu safat aka rufe ta da batun godiya ga Allah subhanahu wata'ala haka Allah ya ce wataral mala'ikata hafina min al arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin kaga ita ma wannan sura sai aka rufe ta da me da ainihin batun godiya ita ce suratul zuma saboda nuni akan cewa godiya gaba ɗaya daga farkon rayuwa zuwa ƙarshe har zuwa ga a tabbata a matabbata da ba ta da ƙarshe ita ce lahira 'yan aljanna suna aljanna 'yan wuta suna wuta shine to dukkanin wannan godiya tana tabbata ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya ce wa huwa la ilaha illahu lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu hukm wa ilayhi turja'un wato godiya tana tabbata ne ga shi Allah a farko da kuma ƙarshe subhanahu wa ta'ala kamar yadda yace kuma wa qul hamdulillahi sayurikum ayatihi fa naha wa ma rabbuka bi filin amma ta'amalun kaga karshen suratul shu'ara saboda a karshen abin da zai tabbata ga Allah shine godiya kamar yadda farko din haka zai tabbata ga shi Allah subhanahu wataala shi yasa zamu ga yan aljanna idan sun shiga aljanna kamar yadda Allah ba mu labari cewa da'awahum fiha subhanakallahum wa tahiyyatuhum fiha salam وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين wato ƙarshen kiransu shine mai ce godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ubangijin talikai to wannan shi ya bai wasu surorin an bude su da godiya wasu kuma an rufe shine alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wato Allah shine wanda ya halicci sammai da kuma kasai anan zamu ga an kirayi sammai da uh, bil jam' ƙasa kuma an kira ta ne bil ifrat an ce sammai da kuma mai da kuma tsassai saboda ita sama ɗaya ce saman ɗaya ɗaya saman ɗaya ɗaya saman ɗaya ba wai a saje suke da juna ba to da haka a wasu wurare cikin alkur'ani sai ake kawo su ne biljam da yanayi na jam'i a ce sammai wani wuri kuma a cikin alkur'ani eh, ba wuri ɗaya ba an kawo kuma bil ifrat to ana ana nufin mai jinsu sama'i jinsin sama ɗin kenan sammai ɗin guda bakwai ake nufi to ita kuma ƙasa saɓanin haka take an gane ba don haka shi yasa sai ake kawo ta bil ifrat amma ita ma bakwai ce kamar yadda sama take bakwai shi yasa a fassara su ce da kasai guda bakwai domin ita ma bakwai ce kamar yadda sama din take ne bakwai kamar yadda Allah ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad bi kulli shay'in ilma wato Allah ya halicci sammai ɗaiɗai har guda bakwai kuma ƙasa ma kwacinsu to anan sai wasu suka ce a ƙasa ma kwatankwacin sammai ɗin suke filghilwa wa shidda da fuskar mai ƙarfi da kuma tabbatuwa wasu kuma suka ce a mislahunna na fil adad fil adadi wal kammiyya ta fuskar adadi wanda wannan kuma shine abin da yake daidai kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda yake karfafa wannan zancen wanda manzo Allah yake cewa dukkan wanda ya yanki ɗaya ne ɗaya na ƙasar wani bisa zalunci to a ranar alkiyama za a tsora masa kasai guda bakwai a masa sakandaminsu wannan nuni akan mai kaiwa mutuƙa wajen mai abin da zai fuskanta na azaba kaga anan manzala ce me kasai guda bakwai idan kaga su ma bakwai ne kamar yadda sama take wato anishin bakwai waja'ala zulumati wan nur anan za mu ga cewa waja'ala Allah ya ce amma ni sai ce sai Allah ya halicci duk kuna da kuma haske bacin ja'ala mai kuna wa sanyawa ja'ala ya ja'alu ja'alan al-ja'al shine sanyawa al-idkhal shigar da abu saboda shi ja'ala yakan zo yana yin ta'addi da mafa'ulai guda biyu kuma yakan zo yana yin ta'addi da mafa'uli ɗaya idan ja'ala ya zanto ya yi ta'addi da mafaƙulai guda biyu to anan an samu tazamin sai zanto ya kunshi ainihin hukunci na sayyara ja'ala ya tashi daga ja'ala ya kuma mai sayyara ya kasantar kamar inda Allah ke cewa Allah zai ja'ala lakumul arda firashan was samaa binaa wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun kaga Allah shine wanda ya sanya mu kasa a matsayin shimfiɗa kaga ja'ala lakumul arda al arda shine al mafa'ul awwal ya sanya mu kasa firashan shine me al mafa'ul thani a matsayin me shimfiɗa to kaga ja'ala ana ya zama me sayyara ai ya kasantar muku ya zantar muku da kasa mun gane ba kamar kuma inda Allah yake cewa waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa a wata kira'a inda rahmani inasa kaga nan ma ja'ala sayyara waja'alul mala'ikata alladhina kaga al mala'ikata shine mai al maf'ul al awwal inasa shine mai al maf'ul al thani to idan kuma ja'ala ya zanto yayi ta'addi zuwa ga maf'uli daya to anan abin da yake nuni shine mai khalaqa halitta halitta kamar nan kenan kaga ja'ala anan yayi ta'adi zuwa ga mafa'uli guda daya shine wa ja'ala zulumati kaga az-zulumat shine mafa'ulin ja'ala wan nura wannan atafi ne an gane ba atafi ne da haka za mu ga kenan kaga wa ja'ala kaga ja'ala fi'ili madi ne wa fa'iluhu damirun mustafirun fihi jawazan taqdiruhu huwa to kaga az-zulumat shine mafa'ulin bihi na fi'ilin ja'ala an gane ba wannan To wan nura kuma wannan atafi ne da haka wa ja'ala anan ay wa khalaqa kuma Allah ya halitta muku wato ainihin a da kuma haske a nan katada bin di'ana bin katada as-sadusi rahimahullah kamar yadda yake cikin jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an lil imam abi ja'far at-tabari bi isnad hasan yake cewa Allah ya fara halittar sama sannan ya halicci ƙasa ya fara halittar duhu sannan ya halicci haske haka ya fara halittar aljanna sannan ya halicci wuta wato ya duba yadda jerin ya zo a cikin wannan ayar ta yadda aka fara ambaton mai sama sannan ƙasa sannan kuma aka halicci duhu aka aka aka halicci duhu bayanin halittarsa sannan kuma aka kawo bayanin halittar mai haske da haka sai ya tafi haka to amma idan muka koma cikin suratul baqara inda Allah yake cewa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim wannan kuma ayat tana nuni akan cewa me aka fara halitta kasa Allah shine ya halitta muku abin da yake ban ƙasa gaba ɗaya da ita ƙasar sannan kuma ya nufa ta zuwa ga ne zuwa ga halittar sama an gane ko kuma ka ce sannan ya ɗaukaka zuwa ga sama kamar yadda al'imam abu ja'far at-tabari ya ainihin fassara cikin jami'ul bayan an ta'awili al-qur'an nufata kuma al'imam ibn kasir a ah, haka ya fassara cikin tafsirin Qur'an al-Azim al-Imam al-Bagawi kuma cikin Ma'alim tanzil yayi fassara bi ya fassara shi da al-qasd al-istiwa din kuma ya fassara shi da al-irtifa lokakuwa yayin da ya zanto yayi ta'addi da ila kamar yadda ya zo nan cikin suratul baqara da kuma cikin suratul fusla daman wuri biyu ya zo da ta'addi da ila nan cikin suratul baqara da suratul fusla thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun فقالها والأرض فيها طوعا أو كرها قالت أعطينا طائعين to idan muka ɗauki nufi din duk abu ne ma'ana nufi wanda ya kunshi ne nufa ɗaukakuwa an gane to haka a cikin sofi fuslat nan ma za mu gani قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أكواتها في أربعة أيام سواء للسائلين كاجا بياني أكمل هل تركسر sannan sun mastawa ila sama an gane ba to amma kuma muka koma wani wuri sai muga Allah ya ce a antum ashaddu halkan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawaha وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها da ya kawo bayanin halittar wato ainihin sammai sai kuma ya ce ita kuma ƙasa bayan haka abin da bi bayan halittar sammai bahaha sai ya shimfiɗa ta ya daidaita ta to wannan kaga sai yake nuna maka kenan me sama ita aka fara halitta waɗancan ayu kuma suna maka mai ƙasa ita aka fara halitta to yanda abin yake ƙasa ita aka fara halitta da aka halicce ta sai kuma Allah ya halicci sama to bayan ya halicci sama sai kuma ya zo ya daidaita ita ƙasa ɗin ya shimfiɗa ta subhanahu wa ta'ala domin da haha ai daga da ha ya duhu dahawan shi ad-dahaw fil lugha shine al-bast shimfiɗa abu shimfiɗa abu an gane ba to ita ƙasa an riga an halicce ta amma shimfiɗa ta sai bayan da aka yi aka samar da wato ainihin sama wannan shine daidai kenan maganar shi a qatada bin da'ama rahimahullah magana ce wanda yana nufi bisa yanda bayanin ya zo a ita wannan aya bayanin yanda aya ta zo da shi yake gaya maka waje ala zulmatu wan nur anan zamu ga az an kawo shi ne bil jam' an-nur kuma an kawo shi ne bil ifrat an kawo shi bil ifrat kamar yadda Allah yake cewa yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur bi idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim kaga da ma sai aka kawo mai az-zulumat bil jam' kuma sai aka shi mai bil ifrat kamar inda yace Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun nan ma sai aka kawo adh-dhulumat bil jam' an-nur din kuma sai aka kawo shi bil ifrad bisa daya ba bisa jam'i ba abin da ya bayi zuwa ga haka shine domin azulma duhai duk inda duhu yake to yana baka saƙo mara mai mara kyau shi kuma haske na baka mai saƙo mai kyau shi yasa sai Allah ya siffanta alqur'ani ma cewa mai haske ne fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna wallahi ma ta'maluna eh wallahi ma ta'maluna basir a wannan kenan to shi yasa sai zanto aka kawo azulmatin biljam saboda hanyoyi na bata suna da yawa an gane ba kowace hanya kuma ta bata da yanayin batan da take kiran mutane zuwa gare shi shi yasa ga hanyoyin bid'a ma suke da yawa to amma ita hanya ta gaskiya kwaya ne kwaya ɗaya ce to da haka sai aka yi ifradin annur din aka ce haske daya duhu kuma sai aka kawo shi biljam aka ce duhuna to amma za mu ga kuma a wani wurin kuma sai zanto ita kanta hanyar ta shari'a ita ma sai aka kawo ta biljam in kuma aka ce hanyoyi Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah la ma'al musinin waɗanda suka yi ƙoƙari cikin lamarinmu lalle za mu shiryar da su hanyoyinmu da kuma waccan ayar da na ambata ya hadi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam Allah yana shiryar da dukkan wanda ya bi hanyar da za ta bashi yardarsa hanyoyin aminci sai ce hanyoyin aminci tare kuma cewa hanya ɗaya ce an gane ba wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum wannan ita ce hanya ta kwaya ɗaya tallintan, kada ku bi waɗannan hanyoyi shi yasa ya tabbata a wato ainihin hadisin Abdullah bin Mas'ud cikin Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal da Asnan al-Kubra lil Imam an-Nasa'i da kuma al-Mustadrak lil Imam Abi Abdullah al-Hakim an-Nisaburi bi isnad hasan haka ya ta hadisin wato ainihin Jabi bin Abdullah yana cikin Sunan bin Majah fil muqaddima da kuma musnad al-imami ahmad uh, bin bin hanbal amma da isnadi wanda yake mai rauni saboda akwai mujalib bin sai cikin isnadi amma ya tabbata bi isnadin hasan ta hadisin wato ainihin uh, abdullahi bin mas'ud saboda samuwar wato ainihin uh, shi asim bin bahadala asim bin bahadala wanda hadisinsa matsayin hadisi ne hasan duk da yake ya sami wato ainihin mutaba'a ta al'amash Suleiman bin Miran kamar yadda yake cikin Musnad Bazzar to amma ita wannan mutaba'a din tana da matsala da haka hadisin da ya tabbata bi isnadin hasan yake cewa wata rana manzo Allah ya zana wani layi dogo dodar sannan a gefensa kuma sai ya zana layuka kanana kanana sai ya ce kun ga wannan layin da ya zana to haka hanyar Allah take a miƙe dodar waɗannan kuma layukan da na zana a gefe kanana kanana to kowane layi hanya ce akwai shaidan yana yana kiran mutane zuwa ga bata sai manzo Allah ya karanta wannan ayat cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ita wannan hanyar dokar ta Allah din kenan wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun kada ku bi can hanyoyin na shaidan shine dukkan wani abin da zai shagaltar da kai zai raba ka da Allah to wannan hanyar ce to abin da ya bayu aka kirawo hanyar Allah bacin ɗaya ce aka ce hanyoyi saboda la'akari game da ababen da suke cikin hanyar ita hanyar ɗaya ce amma kuma ta kunshi wasu ababe wanda kowane abu cikin wannan ababen shi ma matsayin hanya ce wadda za ta kai ka zuwa ga aljanna musulunci ya kaga ya kunshi sallah ya kunshi azumi ya kunshi zakka ya kunshi aikin haji ya kunshi sada zumunci ya kunshi kaza ya kunshi kaza ya kunshi kaza waɗannan idan ka tattara su dinne dai hanyoyi ne kowace hanya daga cikin wannan hanyar za ta sada ka zuwa mai zuwa ga aminci zuwa ga tsira shi yasa sai Allah ce mai subulus salam hanyoyin tsira kuma kowace hanya daga wannan hanyoyin za ta sada ka zuwa gawa zuwa ga Allah shi yasa sai Allah ce mai lana hadiyannahum subulana hanyoyin domin kowace za ta kai ka zuwa ga Allah ne subhanahu wataala an gane ba amma duba ga asali hanya ɗaya ce shine ne musuluncin amma hanyoyin bata suna da yawa to shi yasa aka ce az-zulmat aka ce kuma an-nur lokaci yayi ragowar bayani insha Allah gobe sai mu dora akan ita wannan ayar da kuma ayar da ta biyo bayanta ta wa bihadha qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin